وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau laraba shida ga watan safar ijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1421 wanda daidai da takwas ga watan mai shekara ta dubu biyu wato tara ga watan mai shekara ta dubu biyu. muna karatun littafin as-sarimul battar fi tasaddi li sahratil ashrar na ash-shaykh al-allama wahidu abdussalam bali Allah madaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi malamin ya ce alfaslu thani fasli na biyu daga cikin jeren giyar fasulan wannan littafi a ƙarƙashin wannan faslin zai karantar da mu a sihiri fi daw'il qur'ani wa sunnah sihiri menene sihiri game da haskakawar da alkur'ani da sunna ingantacciya suka yi waɗanne irin bayanai ne waɗanne irin hukunce-hukunce ne waɗanne irin zantuka ne alkur'ani da sunna suka faɗi game da sihiri malamin zai haskaka mana da hasken alkur'ani da hadisi a ƙarƙashin wannan sai ce akwai gaɓoɓi guda uku gaɓar farko al'adillatu min alkitabi wa sunna ala wujudil jinni wa sihiri zai kawo dalilai daga ƙur'ani da sunna da ke tabbatar da cewa aljanu da shaidanu tabbas akwai su babu shakka domin babu shakka a yi shimfiɗa game da tabbatar da cewa akwai duniyar aljanu da shaiɗanu, sa'an nan sai ya zama a zo a yi gini a kan cewa sakamakon samuwar duniyar shaidanu da aljanu sai kuma ainihin sihiri ya biyo baya don haka sai ya ce sa'annan gaba ta biyu al'adillatu min alkitabi was sunna ala wujudi sihiri dalilai daga alkur'ani da sunna game da cewa tabbas sihiri tabbataccen abu ne akwai shi a duniyar nan gaba ta uku a kawalul ulama isi sihiri zantukan da manyan malaman tafsiri da fiqh da hadisi da aƙida suka yi akan tabbatar da cewa akwai sihiri sihiri tabbataccen abu ne yana afkuwa a duniyar nan malamin ya ce alfaslus sani to a ƙarƙashin wannan faslin na biyu sihiri fi dau'il qur'ani wa sunna ga bayanai game da ainihin abin da za mu samu haskakawa game da alqur'ani da sunna dangane da sihiri al'adillatu ala wujudil jinni wa shayatin dalilan da ke tabbatar da cewa akwai aljanu akwai shaidanu a duniyan nan a ƙasa malamin ya ce raje wiqayatul insan ka koma ka karanta littafin shi mai suna wiqayatul insan min al-jinni shaytan ah, sahaba wato bugun daru sahaba malamin ya ce innal alaqata qawiyatun bainal jinni was sihiri haƙiƙa zumunci na da ƙarfi tsakanin aljanu da shaiɗanu wato akwai alaƙa akwai danƙon zumunta mai ƙarfi tsakanin ainihin wato ah, aljanu da sihiri akwai alaka mai ƙarfi tsakanin aljanu da sihiri bal innal jinna wa shayatin humul amil al asasi fi sihiri malam yace kai ba ma wai alaka kadai ba ka sani da cewa tabbas aljanu da shaytanu sune kashin bayan sihiri wato sune ginshiƙin gimshikin sihiri in babu shaytanu da aljanu to ba ba sihiri kenan ولقد أنكر بعض nasi وجود jinni haƙiƙa an samu wasu mutane sun yi inkari game da cewa akwai aljanu a duniyan nan na daga cikin waɗannan mutane falasifa malaman falsafa na ƙasar greek da waɗanda suka biyo bayansu da dama daga cikinsu sun ainihin wato yi musun cewa ainihin babu aljanu a duniyan nan to aka samu wasu kuma waɗanda suka kwaikwaye su a cikin ainihin wato da'awa ta cewa su musulmi ne su ma suka yi musun cewa babu ainihin aljanu na daga cikinsu akwai masu bin aƙidar ƙadiyaniya yan aƙidar ahmadiyya yan aƙidar hulaniya duk dai abu ɗaya ne yan ahmadiyya ƙadiyaniya su ma sun tabbatar da cewa babu aljanu a duniyar nan wani sama an karo hudusar sihiri to daga nan ne sai suka samu damar inkarin cewa sihiri baya afkuwa tun da suka rushe aƙida game da akwai aljanu sai suka ce to tun da ku haka ne ma sihiri babu shi baya afkuwa wani zalika to don haka فإني سأسرد الأدلة على وجود الجن والشياطين ni wahid abdulsalam bali mai littafi kenan zan kwararo dalilai da ke tabbatar da cewa akwai aljanu wa shayatin akwai kuma shaidanu duk tisarin amma duk dalilan da zan kawo a takaice ne zan kawo waɗannan dalilai a ƙarƙashin alƙur'ani da sunna zaka ga ya kawo maka ayoyi na alƙur'ani daga surori daban-daban kamar surori guda shida ko surori guda bakwai duk waɗannan don ya tabbatar maka da cewa tabbas babu shakka akwai aljanu sannan ya zo ya kawo maka hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama kamar guda goma haka don ya tabbatar maka cewa babu shakka qur'ani da sunna da sun yi da cewa akwai ainihin aljannu awwalan al-adillatu quraniyya da farko ga dalilai na qur'ani waɗanda ke tabbatar da cewa akwai ainihin wato aljanu a duniyar nan idan ka ji mu na jiya da kyau ka fahimce shi za ka fahimci wannan waccan magana da aka faɗi akan cewa alaƙa tsakanin aljanu da sihiri alaƙa ce mai ƙarfi domin za ka ji duk inda aka yi bayani akan matakan da bokaye suke bi wajen kiran shaidanu ko kuma wajen yin sihirinsu sai ka ji an ce sai an hada da shaidanu sai an hada da aljanu to saboda haka labudda lallai a yi shimfiɗa a tabbatar maka da cewa to akwai aljanu domin in ba a tabbatar maka da wannan ba wani yana zuwa zai iya rushe maka cewa to wai ma aljanun da aka ce da su ake hada sihirin ai ƙarya ne babu su don haka za a kawo maka dalilai a cikin alkur'ani da sunna ya rage maka ka tsaya ka fahimta ran da ka haɗu da irin waɗannan ɓatattu to sai ka tsaya kai gwagwarmaya da su kai da kanka ba sai ka ce wai wani ya ce ba a san da ake karantar da kai karatu natsuwa kake ka fahimci karatun kar ka sake ka dogara akan malamin ka ka dogara akan abin da ka fahimta sa'an nan sai ainihin ka rinka bujuro da dalilai ai an ce kaza a cikin littafi kaza a cikin alkur'ani aya kaza a cikin hadisi an ce kaza a cikin kaza yana ce maka a'a wannan ai aqida wani ce sai ka ce a ce maka ne a qur'ani na kira sunan wani haka ibnu abul izzi al-hanafi lokacin da ya gama sharhin aqidatu tahawiyya suka tare shi suka ce ai wannan mazhabin ibnu hazmin ne kake rayawa a cikin zahiranci kuma mazhabin ibnu taymiya ne a cikin aqida yace kun ji na ce ibnu taymiya kun ji na ce ibnu hazmin cewa ne Allah ya ce na ce annabi ya ce shikenan ina ne na ce muku ibnu hazmin ya ce ko kowa ne ya ce suka zaunar da shi duk maganar da ya faɗa sai ya tsaya kare kanshi tare da cewa babu shakka yana ɗibowa ɗin daga ibnu taimiyya yana ɗibowa ɗin daga ibnu hazmi amma da yake shi kanshi mujtahidin kanshi ne gwamnati ne shi kanshi mai zaman kanshi a cikin karatu da ilimi don haka zai iya ɗauko magana wani malami ya rikidar da magana ta zama tashi dan zai iya kare ta amma ba wai kawai ka ɗibo yaya aka iya wane ne yace to wane ne yace ai sai ka tsaya ka fahimci me yace yadda in an je bugawa da waɗanda ba su yarda da wane ɗin nan ba kai sai ka tsaya a matsayin magana ka ce ka kara magana da dalilai ayin ba su yarda da ibnu taimiyya ba sun yarda da qur'ani in ba su yarda da ibnu qayyim ba sun yarda da hadisi eh to shikenan sai ka ce Allah ya ce a cikin alqur'ani kaza manzo Allah a cikin sunna ya ce kaza imamu maliku ya ce kaza shikenan don haka duk karatun ana karanta da kai kaka dogara a ah, ai ma duk sanda ta kwace ma ta horin malam ka ta ka zo ka samu malam ya mutu domin malam ba zai tsaya zaman jiran ka ba don ka tabbatar da cewa ilimi abin da magabata suka ainihin gada kenan wajen tsarin kiyaye shi suna tsayawa ne su fahimci karatu su fahimci ilimi sa'ad da ake karantar da su dan su ma su tsayi da kansu ba wai ta kalidanci suke ba jama'a ta kalidanci na daga cikin bid'a mafi hadari wanda ainihin magabata suke ainihin yaki da shi Allah ya kiyaye awwalan al-adillatul qur'aniyya ita da farko ga dalilai na al-qur'ani qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace wa idh sarafna ilayka nafaran min al-jinni yastami'una al-qur'ana ka tuna yayin da muka tunkuɗo wasu tawaga daga cikin aljanu suka zo suna ainihin sauraron alkur'ani wannan ita ce aya ta ashirin da tara a cikin suratul ahqaf wannan ainihin hadisi ya zo ingantacce cikin bukhari wanda ya fassara haƙiƙanin yadda wannan matsala ta faru a zamun nan da kafin haihuwar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama shedanin aljanu sai su jeran giya a aja guda a ƙasa sai wani ya hau kan shi sai wani ya hau kan shi sai su kamar tsani haka jeran giya sama sai su ainihin rinka zuwa suna sauraron hirarraki da tattaunawa da mala'iku suke wancan na kololuwar sama sai ya gaya wa na ƙasa da shi na ƙasa da shi ya gaya na ƙasa da shi haccan na ƙasa sai su rugo da gudu sai su gaya wa bokan da suke wa aiki wannan duk suna wannan wahala ne saboda yarjejeniyar da ke tsakaninsu da bokan akan cewa duk abin da suke so ya yi za su yi da sharaɗin su ma duk abin da ainihin wato yake so za su ainihin biya mishi bukata to saboda haka in suka jiyo kalma kaza suka zo suka kyankyasa wa wannan bokan shi kuma bokan sai ya ainihin kirkiri karirai guda ɗari sai ya ainihin jingina tare da ita to shine sai wata ran suka ga al'amari ya canza kawai sai su ga an ɗauko tauraruwa an wurgo su da ita wannan tauraruwa da aka wurgo su da ita ko dai Allah maɗaukacin sarki ya ainihin sanya ta zama sanadi sai ta buge wannan shaidani ko wasu daga cikin shaidanun wasu su babbake su kone baki ɗaya wani kuma sai a ji mishi rauni shine sai ja jiki sai tafi gidan tururuwa ko wurin shuri ko wani wata tsohuwar rijiya sai je zauna yana jiya a nan kenan kai kuma da wauta da ɗanyen kai irin na zamani kai kayi boko ƙarya ta shiga kanka an ce maka kaka je gidan tururuwa kai fitsari sai ka ce kai da Allah wannan khurafat ne ƙarya ne hayaniya ne shi kenan kana zuwa ka tsuguna za ka yi fitsari yana zaune yana jiya wannan aljani da aka karya shi ka je ka yi mai fitsari a kasuwa hankali ka sai a ce ai wane daga tsugunan fitsari gidan tururuwa an ɗauko shi ba baki ba kafa sai ingila sai amerika oho ana nan sai a ce wane ya je shiga rijiya bai san wacce addu'a ya kamata a yi za a shiga rijiya tsohuwar rijiya ce sabuwar rijiya ce za a fita ban ɗaki za a shiga ban ɗaki kawai sai ya fada ban ɗaki yana fito yana alkafura da tawul a kwankwasan shi wai shi ya je yayi kwas a ingila shikenan aljanu bab su buge shi wannan ya tafi ya je ya tsuguna bai yi addu'a da ake wajen shiga ban daki ba aljani yana nan a ban daki yana tsuguna yana jiya ko yana wani abu ya hura golayen shikenan sai a ce gwaiwa daga tsuguno kaza kaza duk irin waɗannan abubuwa sai su zo suna faruwa to shine sai ainihin aljanun da suka ga wannan nakasawa ta yi yawa yau su je a bugo su gobe su je a bugo su sai suka kira general meeting gaba ɗaya international meeting duk gaba ɗaya duk inda aljanun duniya suke aka aika su aiko da wakilai aka zo aka yi taro suka ce wani yake samuwa ne a bayan ƙasa wannan irin rayuwa ta canza mana sai suka ce gaskiya wani babban al'amari ne ke faruwa a bayan ƙasa a naɗa wakilai wasu su kudu wasu arewa wasu gabas wasu yamma suka tafi suka je suna ta bincike to waɗanda aka ingizo su suka yi wajen ƙasar hijaz ƙasar saudi arabia kenan a yanzu da makamantansu suna zuwa daidai wani kwari sai suka ainihin riski daidai lokacin sallar asuba ne annabi da sahabbai sun je jihadi sun dawo an tsaya ana ainihin sallar asuba sun suka ji kawai karatu suna jin karatun nan suna tafiya da hargowa da hayaniya da rashin kan gado su da kan sai suka ce an situ ku saurara ku saurara da suka tsaya suka ji da kyau sai suka ce mun rantse da Allah wannan saukar wannan abin shine ya jawo matsalar da ta faru a bayan ƙasa wannan littafi ya sauka bayan annabi Musa ne mu kan mun yi imani da shi aka ce ɗayan abu biyu ko dai sun ce ya sauka bayan annabi Musa ne dan su yahudanci suke bi waɗannan aljanu saboda haka ba ruwansu da addinin annabi Isa balle su ce bayan annabi Isa tunda ba su yarda da annabi Isa ba ko kuma sun ce bayan annabi Musa ne ba dan komai ba saboda Allah ya saka ya musu labarin annabi Isa tunda ya zo ne ɗan lokaci kaɗan zai zo ƙarshen duniya ya kika sa aikin shi don haka sai Allah ya shafe musu labarin annabi Isa don haka sai zan Musa suka sani suka ce wannan littafi ne da ya sauka bayan annabi Musa mun yi imani da shi ba za mu sake shirka ba ba za mu sake kaza ba shine Allah yake cewa wa idh sarafna ilayka nafaran min al-jinn ka tuna yayin da muka tunkudo ainihin wasu daga ainihin aljanu sai Allah ya ce ilaika bai ce laka ba domin ba an turo wa annabi su bane kawai dai kaddara Allah ce ta tunkuɗo su sai ya dace da daidai wurin da annabi yake don haka Allah ya ta'abiri da cewa ilaika tunda shi ma bai san da su ba amma da an turo su wurin shi ne su taho gadan gadan ya san da zuwan su da sai a ce wa idh sarafna laka amma bai san ma sun tunkuɗo sun taho wajen shi ba nafaran min aljinni wata tawaga wasu jama'a cikin aljanu yastami'una alqur'ana suka zo suka tsaya suka saurari alqur'ani wannan aya babu shakka tana tabbata mana da cewa akwai wata halitta sunanta aljinnu aljanu tun daga shi Allah ya ce ya kudo sun taho suna jin karatun alqur'ani wa qala subhanahu Allah wanda tsarki ya tabbata gare shi yace ya ma'ashara aljinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna alaikum ayati wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha Allah yake magana da aljanu da mutane yace ya ma'ashara aljinni wal insi ya ku tawagar aljanu da mutane alam ya'tikum rusulun minkum shin ba a samu manzanni sun zo daga cikin ku ba da manzannin suka zo daga cikin ku ya kusuna alaikum ayati suna ba ku labarin ayoyina su ne muku wa'azi da ayoyina wa yunzirunakum a yawmikum hadha har ma su muku gargadin haduwar ku da wannan yinin a yau wannan maganar Allah zai yi ta ne da aljanu da mutane a ranar alkiyama amma sai fara bamu labarin ta tun anan wato a ranar kiyama Allah zai tare aljanu da mutane ya ce shin yanzu da kuke son ku kawo hanzari akan saɓa mini da kuka yi shin manzanni ba su zo ba daga cikin ku ko aljanu da mutane suna karanta muku ayoyi na su ne muku gargadi game da wannan yinin cewa akwai wani yini wanda za a haɗu a game da ni to wannan ne yake tabbata mana ashe akwai wata halitta sunanta aljanu ban da mutane tun da gashi da a ce aljanu da mutane ɗaya ne da Allah ba zai ce ya ma'ashar aljinni wal insi ba ashe ya nuna aljanu daban mutane daban to su waye aljanu din nan su ne ake buƙatar ainihin a tabbatar maka da cewa babu shakka akwai su ya rage in kana son ka san cikakken bayani game da duniyar su sai ka je ka karanta wannan littafi na wiqayatul insan anan ne zaka ji cewa aljanu din nan a cikin su akwai maza akwai mata me yasa gashi a cikin hadisin bukhari annabi in zai shiga ban daki yana addu'a Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'isi Allah ina roƙonka ka tsare ni daga shedanu maza da shaidanu mata ashe aljanu maza da mata ne za ka ji an tabbatar maka da cewa suna aure suna haihuwa suna cin abinci suna yawo suna rikida suna kaza suna kaza duk za ka samu cikakken bayani dangane da halittarsu ta suka ji ka karanta littafin wiqayatul insan malam ya ce salisan hujja ta uku daga cikin jeran ge hujjojin alqur'ani waɗanda ke tabbatar da aljanu cewa akwai su Allah ya ce ya ma'asharal jinni wal insi ya ku tawaga ya ku jama'a ya ku taron aljanu da mutane inistafa'atum an tanfudu min aqfari samawati wal ardi idan har za ku iya kubucewa ta wani yanki na sama ko na sammai ko na ƙasa fanfudu ku kubuce mu gani la tanfuduna illa bi sultan Allah ce babu wata hanya da za ku kubuce sai dai da wani dalili wannan kamar yadda al'allamatul mufassir ibn kathir yake cewa a ranar alkiyama ne Allah zai tattara aljanu da mutane sai a sanya mala'iku su geran giya tun daga ainihin sama har ƙasa su dire sai a kife mutane da aljanu ga sunan kamar wani gwangwani haka sai Allah ya ce ya ku aljanu da mutane dan dukkan halitta babu takadarai irin waɗannan su ne masu matsala duk kowace halitta za ta sallama wa Allah amma aljanu da mutane su ne masu kangaranci sune masu jayayya ga Allah don haka a cikin halittu kakaf sai Allah ya waro aljanu da mutane ya ce in har yau akwai wanda yake da hanyar da zai gudu ya gudu mu gani sai Allah ya bada ansa da kanshi ya ce babu wata hanyar gudu a yau sai da dalili duk wanda kaga ya iya tashi daga wurin nan ya ba wurin sai in Allah ne ya bashi izini sai in Allah ne ya bude mai hanya wannan yana tabbatar mana da cewa akwai wasu halittu aljanu kamar yadda akwai wasu halittu mutane wato wannan lazimi kenan akan in kace karya ne ba aljanu to sai kuma ka ce ƙarya ne ba mutane to kaga sai a kai ka gidan turu ke a ɗaure ka in ka ce ba mutane kai kuma mutum ne to kaga ka samu a cikin kwakwalwarka don haka ma'ana yanzu wannan aya tana tabbata mana yadda akwai mutane tabbas ko to haka akwai aljanu da ka ce ƙarya ne ba aljanu to kana cewa karya ne ba mutane kenan to shikenan ka samu taɓuwa a cikin kwakwalwarka yace ka duba suratul rahmani aya ta talatin da uku rabi'an hujja ta hudu أنه استمع ilayya من الجن jinni faƙalu sami sami'na ƙur'anan ajaba ka faɗa wa duniya baki ɗaya ya kai annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama ta ce uhiya ilayya an yi min wahayi annahu istama'a nafarun min aljinni wasu jama'a daga cikin aljanu sun tsaya sun ji karatuna ba a ce sami'a ba sai aka ce istama'a ma'ana sun ji kuma sun saurara da an ce sami'a to sun ji kawai amma da suka ji kuma saurara suka ba da hankalinsu suka naƙalci abin da ake karantawa faƙalu da suka juya sai suka ce inna sami'ina tun da an riga an gabatar da kalmar istama'a to sami'ina nan ta isar wajen maimaita magana sai suka ce inna sami'ina qur'anan ajaba hakika mun saurari wani abin karatu mai burgewa mai ban sha'awa suratul jinni ayar farko khamisan daga cikin jeren hujjoji da ke tabbatar da akwai aljanu a duniyan nan hujja ta biyar ta alkur'ani Allah ya ce wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa haƙiƙa an samu wasu mazaje daga cikin mutane suna neman tsari daga wasu mazaje daga cikin aljanu sai wannan tsoro da mazajen mutane suke wa aljanu ya ƙara wa mazajen aljanu ji da kai da girman kai da isa a zamanin da kamar yadda malaman tafsiri suka faɗi idan mutane suka tashi sauka a wuri suna cikin tafiya a daji da zarar sun sauka sai waɗannan shaidanun aljanu duk da ke kusa da wurin sai su tashi su gudu saboda tsoron mutane to shi ke dan sai shaidan ya saɗaɗo ta zuciyar ƴaƴan adam sai ya saka musu tsoron aljanu da an je an sauka a gindin wata bishiya ko a wani wuri za a shakata sai a samu shugaban wannan tawaga sai ya ce muna roƙon shugaban aljanun wannan wuri don Allah ya tsare mu daga sharrin ƙananan shi ko kuma wawayen shi to wannan abin shi kenan sai ya sa wa aljanu faɗin kai sai su ga ab mu da da muke gudu ashe ma tsoron mu ake to shi kenan sai su tsaya har in ba a tsaya an yi musu wannan roƙon arzikin ba da zaran an sauke kaya a wurin sai su samu su make wani sai a gane kuskuren to ashe ba ai kaza ne. wannan sai ƙara musu girman kai aljanu ba abin ka ji tsoron shi bane Allah ake jin tsoro suratul jinni aya ta shida sadisan daga cikin jirage hujjoji da ke tabbatar da akwai aljanu a duniyan nan ba ma wai aljanu ba kaɗai gama gari a a cikin aljanun ma har akwai wasu masu suna shaiɗanu wato kamar ka ce ta kadari ko kangararre ko fantararre to sai Allah ya ce inna ma yuridu shaytanu an yuqi bainakum al-adawata wal baghaba kadai abin da shaiɗan yake son ya afka ku a ciki shine yana son ya afkar da kiyayya da gaba a tsakanin fil a wajen shan giya wal maitiri da wajen caca wa yasuddakum an zikrillahi kuma manufar shedan babba ita ce ya kange ku daga ambaton Allah ya raba ku daga bin Allah ya raba ku daga tunanin Allah ya raba ku da karɓar dokar Allah wa an salati kuma manufar shedan ya ga cewa ya raba ku da sallah fa hal antum muntahuna shin jama'a kun tuba kun daina shan giya kun daina caca yadda yake za ku daina daɗaɗa wa shedan rai wannan aya ta tabbatar da cewa a cikin aljanu har akwai wani kangararre mai kangarar da mutane wanda sunan shi shaiɗan kangarar wadda yake ta hanyar giya da caca don ya saka ƙiyayya da gaba ya hana ambato ya hana tunani na Allah ya kuma hana ainihin sallah ba don kuma ba dan ya ga ya sa ku kun yi asara wannan ya nuna ƙari akan tabbatar da shaiɗanu ma ashe shaiɗanun ma har cutarwa suna yi suratul ma'ida aya ta 91 har wa yau daga cikin dalilai sabi'an dalili na bakwai Allah maɗaukacin sarki yace ya ayyuhal ladzina amanu la tattabi'u khutuwati shaytan wa man yattabi' khutuwati shaytan fa innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkar Allah yace ya ku mu'minai kar ku rinka bibiyar sawun shaiɗan ku rinka bibiyar matakan shaiɗan duk inda shaiɗan ya taka ya daga kafa ko kuma kuma yadda kafa ku a wurin kar ku rinka haka wa man yattabi khutuwati shaitan duk wanda yake bibiyar sawun shaiɗan fa innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkar ya sani da cewa lallai shedan yana umarni da alfasha kuma shedan yana ainihin umarni da munkari Allah madaukakin sarki ya kiyaye suratul nuri aya ta 21 wannan aya tana tabbatar mana cewa gaskiya akwai shedanu a cikin akwai aljanu cikin aljanu akwai shedani shedani wanda yake ainihin batar da mutane ta hanyar alfasha munanan ayyuka da munkari da duk wani abin a ji a yi kyamar wannan abu Allah madaukakin sarki ya tsare suratul nuri aya ta 100 aya ta 21 waɗannan jama'a kaɗan ne daga cikin dalilai na alƙur'ani ɗarurukan dalilai waɗanda ke tabbatar da cewa babu shakka akwai aljanu akwai shaidanu kuma cutarwar da suke gaskiya akwai ta a duniyan nan don haka sai malam ya ce wa adillatu min alqur'ani kathiratu dalilai daga alqur'ani dangane da cewa akwai aljanu waɗannan dalilai suna da yawa ma'rufatun kuma sanannu ne a wurin malamai don malam yana magana ne da ɗalibai tun da ɗaliban ilimin ya rubuta littafin in an ce ma'arufatun ladal jami' kowa ya sani ai wani jahilin gaba ɗaya ba in ka buɗe mai qur'ani ka buɗe bible na larabci ma bai san bambancin su ba saboda jahilci ya gama kashe shi dan haka ma'arufatun sanannu ne waɗannan ayoyi ga waɗanda suke malamai da ɗaliban ilimi wa yakfi ka an ta'rifa ya ishe ka kasancewa aljanu gaskiya akwai su anna fil qur'ani suratan kamilatan anil jinni kasancewa a cikin alqur'ani akwai cikakkiyar sura sukutun da gudan sukutun da guda a kan ainihin aljanu bal ka an an anna kalimata jinni ya ishe ka ka sani da cewa kalmar aljinnu aljani zukira fil qur'ani an ambace ta a cikin alkur'ani sintaini wa ishirina marra kalmar aljinnu aljani sai da Allah ya maimaita ya nanata kalma a cikin alqur'ani daga bakarar shahannasu so 22 kalmar aljani kawai wa kalimatul janni kalima kuma aljannu kalmar aljannu ita ma me take bayarwa aljani duk ma'ana ɗaya ce saba'a marratin so bakwai Allah ya maimaita irinta a ƙur'ani wa kalimata shaytani kalmar shaiɗan kuma samaniyan wa sittina marra sai da Allah ya maimaita ta ya nanata ta a alkur'ani so 68 kalmar shaiɗan a ƙur'ani wa kalimata shayatin kalmar shaidanu kuma ash-shayatin saba ta marra sai da Allah ya maimaita ta so goma sha bakwai a cikin alkur'ani don Allah jama'a duk wannan nanatawa da Allah yake yi shi kenan sai a ce ai ƙarya ne babu akwai kalma ƙwaya ɗaya sai ka samu a ƙur'ani so ɗaya Allah ya faɗe ta amma ka yi imani da ita akwai sunan annabin da zai zama so ɗaya Allah ya nanata shi so ɗaya Allah ya ambace shi a ƙur'ani amma ka yi imani akwai amma aljani kalmar aljani an ambaci kalmar aljinnu gashi malam ya ce so ashirin da biyu kalmar aljannu wadda ita ma tana ba da ma'ana aljani so bakwai in an haɗa so ashirin da tara kenan kalmar aljani ke da waccan sigar ashirin da biyu da wannan sigar ainihin wato guda bakwai to waɗannan duk ba dan kuma ba dan ka tabbatar da cewa babu shakka akwai aljani sai ce wa shahidu abin dai da muke son mu kafa maka shaida da shi ne maka hujja annal ayati fi zikril jinni ayoyin da suka zo game da ambatan aljani wa shayatina da kuma shaidanu kafiratun suna da yawa birjik a cikin alkur'ani kawai manufan mu kenan ka gane wannan don haka duk wanda ya je zai yaudare ka kayye maka wata barazana da wani ainihin tabaran ƙarya ko da wani naɗi na ƙarya ko da wani carbi na ƙarya duk kai maka barazana ya cire duk waɗannan ba su ne malanta ba a zage wurjanjan ya kawo dalili da zai tabbatar da cewa babu aljani a ƙur'ani ga dai hujja nan an kawo to wanda ya ce babu ya kawo inda zai kore zama mun gane wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya da mu saniyan bangaren dalilai na biyu shine al-adillatu min sunna dalilai daga sunna waɗanda ke tabbatar da cewa gaskiya akwai aljanu a duniyan nan dama al-imamu ibnu qayyim yake cewa al-ilmu qala Allah qala rasuluhu qala sahabatu laysa bit-tamwihi mal ilmu nasbaka lil khilafi safahatan bayna ar-rasuli wa bayna ra'yi faqihi yace ilimi a ce Allah ya ce manzan Allah ya ce babu laifi a ce sahabbai sun ce yace amma jahilci ne da wauta ana ce maka Allah ya ce annabi ya ce sahabbai sun ce kana cewa sai malamin fiqh kuma wani ya ce ka zama wawa ka zama jahili jaki kowa ya san wannan in aka ce Allah ya ce annabi ya ce bai halatta ka ce kuma wani ya ce ba ka tabbatar da cewa malaman salaf haka suke yi duk wanda ya ce zai ɗauki hanyar salaf hanyar malaman farko duk abin da ya kawo ce Allah ya ce sai ce annabi ya ce kenan matsala ta idan haka kaga nan Sheikh Wahid Balid ya ta kawo dalilai Qur'ani ya kawo ya kawo ra'ayin shi bai kawo ra'ayin shi ba yanzu kuma zai kawo maka hadisai duk hadisin da ya kawo zaka ga ba irin malaman garin ku yake ba yace eh an ruwaito a ina kawai wai an ruwaito kamar mala'ika jibril na sauka gare shi sai a ce malam a ina aka ruwaito in ya ce ah, to na manta sai a ce to ba za mu aiki da shi ba sai ran da ka je ka sai ran da ka zo ka amma kawai an ruwaito na karanta tun ina ɗalibi a sakandare sai a ce a aka koma sakandaren ka je ka ɗauko ka kawo to yaushe za ku yaudari mutane ku raba mutane daga ɗariƙa ku saka su cikin ɗariƙu duk wanda bai kawo maka dalili qur'ani da hadisi akan bautawa Allah ba billahi allazi la ilaha illa huwa ko mahaifinka ne kace ban yadda ba kace baka yadda ba karara kaka ce a'a to ba wani kwana a'a ban yadda ba dan wannan fagen to a gaban Allah ake ba wani babbatsi wanda ya ce Allah ya ce ko annabi ya ce in biyayya ce sallah ce sai ka kawo mishi rago ka kawo mishi rigar sallah in kana da hali amma in ya ce Allah ya ce kaza sai ya ce baba ina ce a ni ni in haife ka ina ubanka ba za ka yarda da ni ba sai a ce gaskiya ban yarda ba wannan ba kai rashin kunya ba kai kunya cikakkiyar kunya amma wallahi in yi wa Allah ƙarya ka kyale shi ka cuce shi duk inda ake jafa'i ka wulakanta ubanka ubanka yi wa Allah ƙarya a gabanka ka yi shiru ka kyale shi a tafaka siddan ma'ana ka fi jin kunya ka fiye da Allah ka taimake shi yadda za a ya gane cewa ƙarya wa Allah ya tuba shine ka taimake shi kai mai biyayya ka zama dan arziki ka gane wannan to balle malamin ka sai zo sai ƙarya kawai shikenan a to ai shikenan ai da mu muka faɗa ai shikenan ku suwa asuwa ya kamata malamai su gane malami fa dan dako ne na shari'ar musulunci ya ɗauko ne duk abin da ɗan dako ya ɗauko an yadda ya kara ko ya rage abin da ake so ya idar da wannan abu yadda aka ce to haka malamai suke sun ɗauko dako ne na shari'a don haka su idarwa da Allah da manzon Allah wannan dakon sai Allah maɗaukakin sarki ya ba su mukamin da ya fi na kowa in ba annabawa ba amma matukar suka ƙara ko suka rage shi kenan sun ɓata wallahi sai sun dawo sun tuba jama'ar musulmi abin da ya ɓatar da kiristoci kenan yanzu nan aka yi taron manyan fastoci sai a ce an canza doka kaza da ke wuri kaza kuma ta canzu duk wani sabon bugu da zai fito na littafin su da canji zai fito to yaushe addinin musulunci kuma za a ce kuma za a tafi akan haka sai dai kawai malami ya zo ya faɗi magana bai kawo dalili ba kuma abin takaici yanzu a gama karantar da kai wannan littafi tsaf da dalilai a'a dan shi wahidi bali baka shi da rawanin ƙarya rawanin sarakunan maguzawa ba baka shi da karbi irin na kiristoci na fafroma ba ba zai maka barazana ba sai wani malami ya zo ya sawo tabaran ƙarya da munafunci sai zo ce a duk ƙarya ne sai ka ce akramaka Allah billahi lazi ka zama fasiki tun da ka ce wa fasiki akara an zo an kawo maka dalilan qur'ani da hadisi cewa aljanu gaskiya ne sai wani malami dan kana ganin tudun rawanin shi sai zo yace duk ƙarya ne da Allah duk hayaniya ne abu ga ce akramaka Allah wallahi ka zama fasiki ka tabbatar da haka babu shakka duk wanda zai ƙaryata maka waɗannan dalilan ka ce ya kawo maka dalilin da aka yi suka zama ƙarya tukuna sannan kuma ya kawo nashi ya kafa kuma da dalilai zaka ji yanzu nan zai kawo hadisi sai ce duba littafi kaza shafi kaza juz'i na kaza duk wannan wahala tashi ta tafi a iska kalla summa kalla wallahi ba ta tafi a iska saboda haka malam yace awwalan dalili na farko an ibn mas'ud daga sahabi ibn mas'ud radiyallahu anhu Allah ya kara mishi yarda kala ibn mas'ud babba ne cikin manyan malaman fiqh da hadisi da aqida da tafsiri da qira'a a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kaga sai ya fara da hadisin shi kuma ibn mas'udin baya saurarawa in dai aka ce matsala ce akan sunna ko bid'a lallai ayi sunna lallai a bar bid'a ibn mas'udin kenan to shine ya fara kawo hadisin shi Allah madaukakin sarki ya kara mishi yarda qala abdullahi dan mas'udin yace kunna ma rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zata lailatin wani dare mun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fa faqadnahu sai muka nemi manzon Allah muka rasa muna tare da shi kawai sai muka neme shi sama yi ƙasa yi muka rasa inda yi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Abdullahi dan Mas'udin Allah ya kara mishi yarda yace faltamasnahu fil audiyati muka je muna ta neman manzon Allah a cikin kwarai kwari jam'in wad al'audiya cikin kwari mu duba wannan kwari mu shiga wannan kwari mu duba wannan kwari wa shi'ab da cikin surkukin ainihin bishiyoyi da ciyayi faƙulna muka ce istutira ko an tashi da shi sama ne an ɗauke shi an yi sama da shi a tila ko kuma an sace shi ne an ɗauke shi fabitna bi sharri lailatin bata biha qaumun sai muka kwana a dare mafi sharri da duk wasu mutane kasan sun taba kwana mai yiwa ka taɓa sanin wani dare da wasu suka kwana cikin mummunan bala'in tashin hankali ibn mas'udin ya ce to mu mun kwana a daren da yafi wannan sharri dan mun ne manzon Allah mai rasa falamma asbahana da muka wayi gari idza huwa ja'in min qibal hira sai muka ga manzon Allah ya taho wajen ainihin wato dutsen hira qala sai ainihin ibn mas'ud ya ce. qulna ya rasu rasulullah muka ce ya manzon Allah naka wallahi mun rasa ka fa naka muka neme ka falam najidka ba mu same ka ba muka gaji da nema fa bitna bi sharri lailatin bata biha qaumun muka kwana a mafi sharrin dare da wasu mutane suka taba kwana duk wani dare da wasu suka taba gani mafi sharri to mu kam wannan daren ya fi mana kowanne shar ya fi mana wannan fakala sai annabi ya ce abin da ya faru ku kwantar da hankalinku A ta ni da'iyal jinni ɗan aiken aljanu ne ya zo mini ma'ana aljanu ne suka aiko da invitation suka aiko da takardar gayyata manzo Allah ya je gurinsu. su fa zahabtu ma'ahu shine muka tafi tare da ni da wannan aljanin ɗan aike kenan wane mutum manzo Allah kenan mai wa'azin aljanu da mutane duk wanda ya gaici manzo Allah wa'azi sai ji saboda tsabagen karatu da tsoron Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah baya tsoron wani aljani duk da iskancin su da batan su manzo Allah akan gaskiya yake ba zai ji tsoron su ba dan aiken aljanu su kutin da guda ya zo wurin manzo Allah kuma fa zahabtu ma'ahu sai na tafi tare da shi ni kai ne sai ka ce je kan na zuwa a ce za a yi wurdi kafa dubu za a yi kaza kafa dubu za a yanka kaza amma manzo Allah yake fa zahabtu ma'ahu sai na tafi tare da shi fa qara'atu alaihimul qur'ana na je na karanta musu qur'ani na musu wa'azi na jawo hankalinsu wallahi wannan na daga abin da ke tabbatar da cewa lallai ne inda duk mutane suka gayyata ko kowaɗanne iri ne a je in aka je ne za a karanta musu qur'ani duk wanda ya gayyata a je ba za a taɓa samun kafirin sarki irin fir'auna ba ba a sake samun haka shi yasa Allah ya aje shi don ya zama aya har duniya ta tashi duk inda ka zo ka san cewa za ka yi kangara ka ne a cikin tafin hannun fir'auna amma kuna ga annabi Musa ya je gidan Fir'auna da ya je ya je karɓo kwangila ne ya je karɓo takarda ainihin wato tafiya aikin hajji ko umra ya je ne a bashi mota ya je ne a bashi buhun shinkafa a anni ya je a yi mishi ya je ne kaɗai shi ya karanta alkur'ani ya karanta musu at ya musu wa'azi haka Allah ya ce izhaba ku tafi ila fir'auna innahu tagha ku je wurin fir'auna ya kangare mini ku je ku jawo hankalin shi wa qula lahu qawlan layyinan in kun je ku gaya mai magana mai taushi la allahu ya tazakkaru me yiwa ya tunani aw yakhsha ko kuma ma ya ji tsoron Allah ya ji abin da aka gaya mishi saboda haka wannan ya sunnanta kai ne wa'azi duk waɗanda suka gayyace ka babu wani kungiyanci duk wanda ya gayyace ka zaka je amma ka tsaya a yadda ka je kar dan sarki wane gayyace ka zaka je ka durƙusa mishi kowa ya je yadda kake a haka kake don haka wa'azi babu tantancewa a sai dai wurin a'a sai dai shi ya san cewa in dai an je za a yi mai wa'azi za a karanta mishi abin da kaɗai Allah ya ce ba wai za a gaya mishi me yake so ba ba zuwa za a yi mai salati ba a yi mai kirari a gaban shi a'a za a je ne a karanta mishi dokar Allah in ba haka ba halittu mafi kangara da takadarki su ne shaidanu babu wata halitta da kaji an taɓa samun ifritu a cikin su sewa sai aljanu su ne kake jin ake cewa ifritu ina ifritu takadari kala ifritun min aljinn wani takadarin aljani yace Allah da kanshi ya yarda takadararru ruhi amma duk da haka gashi manzo Allah ya ga a ah, mun ba su za su ci gaba da iskancin su sai ya je gayyatar su ya je yake faqara'atu alaihim alqur'ana na karanta musu alqur'ani kala shine ainihin Abdullahi dan Mas'ud yace ban talaka bina sai manzo Allah ya tafi da mu fa arana asarahum ya nuna mana sawunsu inda suka tattaka an yi wa'azi an tashi in gari ya waye da safe zaka ga duk inda sawun mutane yake to shine ake biyo nan nuna mana sawun su wa asara niranihim da kuma ainihin inda suka kukuna wuta an yi girke-girke nan ma an je wa'azi za a yi girke-girke za a yi soye-soye za a yi kaza duk suka je manzo Allah ya nuna musu yace dan su tabbatar babu shakka an yi wa aljanu wa'azi sun taru wa'azin baki daya kenan tunda ga ga an yi soya waina anan an yi soye-soye nan ga murhu nan ga kaza duk suka gani sallallahu alaihi wasallam Abdullahi dan Mas'udin yace wa sa'aluhu zad sai suka tambayi manzo Allah to me zai zama guzurin su me za su rinka ɗiba suna tafiya suna ci fa qala sai annabi yace lak wato sun musulunta kenan wa'azi yayi kyau kenan da komai hayaniya ci suke su ci mushe su ci yankan arne su ci menene komai su ci to yanzu sun musulunta sai suka tambayi annabi me zai zama abincin su fa qala sai annabi yace lakum kullu azmin dhukira smullahi alaihi duk wani kashi da aka ambaci sunan Allah wajen yanka wannan dabbar to wannan kashin ku ɗauka ku ci ya ka fi aidikum aw ya kunu lahama da zaran kun ɗauka zai zama da cikakken nama a hannunku wato duk inda suka ga kashi in dai wannan kashi an ambaci sunan Allah yayin yanka dabbar da zarar sun ɗauka sai su ga ya zama da nama jikin shi to sai su ci ya nuna an ambata da sunan Allah kenan amma da za su ɗauki kashi su ga yana nan a kashin shi kwarangwal to sai su jefar ya nuna dabbar ba a ambaci sunan Allah ba bai halatta su ci ba jama'a mun gane wannan da kyau ko kaga wata mu'jizar kuma da suka samu ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kullu ba'ratin sannan duk wani kashin akuya duk wani kashin tinkiya to wannan alafun dawabikum shine abincin dabbobin ku ko kuma kashin tumakinmu da awaki da raguna da makamantansu shine ainihin abincin dabbobin aljanu su ma shi har dabbobi suna da su فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم sai manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yace fala tastanju bihima manzon Allah sai ya ja kunnan mu kuma mutane yace ya ku mutane kar ku sake ko kuma ku rinka katsa kashi ko fitsari da kashi ko kuma da kashin dabbobi fa innahuma domin waɗannan abubuwa guda biyu fa'amu ikhwanikum abincin yan uwanku ne aljanu kakka ɗauki kashi ka katsa kashi da shi kar ka ɗau kashin akuya ko kashin wani abu ka katsa kashi da shi don me saboda abincin aljanu ne kuma da abincin dabbobinsu sai ce rawahu muslim al-imamu muslim ya ruwaito wannan hadisi a cikin mujalladi na hudu shafi na ɗari ɗaya da saba'in daidai sai ce nawawiyun wato ya duba muslim ne mai tare da sharhin al'imamin nawawi don Allah ka duba dalla dalla gaskiya kenan ware wake kamar rana ta fito to karka tsaya kawai wani ya maka barazana kawai eh hadisin yana nan yana nan an ruwaito sai a ce a ina sai ya manta sai a ce to ba za a aiki da shi ba sai ran da ka tuno ai kwarar da gaske keke da keke malaman hadisi suke kuna ga karatun mu na sahihu muslim abinda muslim yake gaya mana kenan karatun sahihu muslim abinda imam muslim wannan shimfiɗar tashi manyan malamai ne yake wa kake jin yake cewa makaryata saboda sun yi ƙarya duk wani malami da kake gani da rawani yanzu yayi karya rawanin wadancan yafi nashi tudu nuhu aljami nuhu aljami nuhu na masallacin juma'a wa'azi yake a masallacin juma'a na kasar saboda karatu amma tun da yau manzo Allah ƙarya kana ga malaman hadisi sun tona asirin shi Abdul Karim ibn Abi Umayya malaman hadisi sun tona asirin shi Shahru dan Haushab malaman hadisi sun tona asirin shi duk gashi nan babu wanda suka kyale dan a nuna maka kar yanzu wani ya zo ya ƙarya ka je kana cewa to abin ne da ya zo cikin kuskure kai ƙarya ba kuskure sai ka ce wane yayi ƙarya kuma kaka ce malam wani ka ce wane yayi ƙarya kana jin ba ka taba jin an ce al-imamu shaharu min haushab yayi ƙarya ba shaharu ake cewa shaharu dan haushab sai a ce allazi da ba'afi shahara wanda ya shahara da rauni abdul karim dan abi umayya ba a ce a shaykh ba don ba sheikh bane tun da yawa annabi ƙarya to ka gane wannan kai ma yanzu aka samu wani yayi ƙarya haka kar ka a ce to ko da malam ne dai sai dai abin ya zo ne da tangarɗa a'a yayi ƙarya sai a ce wa sai a ce idi kwarai da gaske ba da kai idi ake ba misali ake eh, eh misali ne ake ko <laughs> Allah ya shirya da mu saniyan hujja ta biyu wa an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala daga abi sa'id al-khudri Allah ya kara mishi yarda qala yace قال ni رسول الله صلى wa عليه وآله وسلم إني أراك تحب الغنم والبادية abu sa'idin ya ce manzon Allah ya ce da ni na gan ka kana da sha'awar kiwon dabbobi alghanam kananan dabbobi kananan busashe awaki da tumaki na ga kana yawan sha'awar kiwon tumaki da awaki wal kana da sha'awar fita daji ka je daji ko farauta ko ka tafi kiwo fa idza kunta fi ghanamika to in ka kasance a cikin dabbobin ka kana kiwo wa badiyatika haka kuma ka kasance a dajin ka kana can kana harkar shakatawa ka je ka je farauta ne ka je kiwo ne kana da fa'azzanta bis salati sai ka zo zaka kira sallah farfa sau bin nida to sai ka daga muryarka wajen kiran sallah wato wannan yana nuna mana ashe yanzu ba wai annabi yana koyar da shi in kana daji za ka yi sallah ka kira sallah ne a'a ba abin da annabi yake karantar da shi dama in kana dawa za ka yi sallah dama tabbataccen abu ne za ka kira sallah amma abin da annabi yake ce mishi sai ce sai ka ɗaga murya wajen kiran sallah wato dama ashe ya san da kiran sallah to amma in za ka yi kiran sallar kar ka ce tun da kai kaɗai ne bari ka ce Allahu akbar a'a faɗi Allahu akbar Allahu akbar ka ɗaga murya ka da ƙarfi a daji gashi kai kaɗai za ka yi sallar ka yake farfa sautaka bin nida ka ɗaga muryar wajen kiran sallah fa innahu domin kuwa la yasma'u sautal mu'azzini jinnun wala insun wala shay'un illa shahida lahu yawmal qiyama babu wani abu da zai ji muryar ladani ranar alkiyama sai yayi shaida shi aljani ne ko mutum ne ko wani abu annabi yace ce ya kawo shi a akan nakira bayan yayi tasiri bayan ya ce duk abin da ya ji muryar ladani aljani ko mutum ce komai sai yayi shaida shi har ciyawa har ganye har bishiya har komai duk abin da wannan kiran sallah ya je gare shi labudda sai yayi shaida da shaidar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da manzon Allah ya faɗa wannan hadisi gashi yace rawahu malik al-imamu malik ya rawaito wannan hadisi imamu darul hijra a cikin muwatta juz'in farko shafi na 68 wal bukhari da al-imamu al-bukhari a cikin mujalladi na shida shafi na 343 sai ce fath wato tare da sharhin fathul bari kenan Wannasa'i da al'imamun nasa'i wasu suna kuskure in sun zo faɗan sunan nasa'i suna cewa nisa'i wai suna ganin nisba ce an nasba ce zuwa ga nisa'u a'a ba na mata ne ba ana son a ce na mata ba ba na mata ake son a ce sai a ce an niswiyu na mata kenan amma an nasa sunan anguwarsu ce to an nasa'iyu dan anguwar nasa al'imamun nasa'i a cikin littafin shi a sunanul mujtaba kenan a juz'i na biyu shafi na goma sha biyu Al'imamin na sa’i nasai asalin ya rubuta littafi ne babba kwatankwacin mujalladi goma shi kenan sai kai wa sarkin garinsu sai sarkin garinsu ya ce yace algafata malam duk abin da ke cikin littafin nan ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama sai malamin yace a a ai na tara ne ba na tace ne sai ce to algafata malam a tace mana shine sai al'imamin na sa’i nasai ya je ya tace wannan tacewar da asalin babban ya aka bar shi al-kubra sunan kubra lin nasa'i shi kuma karamin ana ce mai sunanin nasa'i amma sahihin ingantaccen sunan da nasa'i ya sa almujita ba zababbe wato an zaɓo ne daga cikin wancan babban to bayan yan shekaru nan kaɗan da suka wuce haka sai aka fara buga asalin babban a cikin mujalladi takwas don ya kamata ya zan kamar goma ko sha biyu to amma tun da an rairaye kun ga dole ya ragu to sai zama ba wato zaɓaɓɓe to shi ne sunanin nasa'i dan kaga an ce abu dauda turmizi nasa'i to karamin ake nufi shi ne kaga ana buga shi mujalladi hudu tare da sharhin al suyuti da sharhin hayatuddin sindi amma asalin al ba asalin eh, al-kubra din to tana nan an fara buga ta babba ce to saboda kasancewar sai daga baya bayan nan ne ita wannan babbar ta bayyana to sai malaman hadisi daga baya baya sai suka fara bambancewa in mutum ya ɗauko a cikin al-kubra sai ya ce an-nasa'i fil kubra in ya ɗauko a cikin ƙaramar sai ce fil ba to wannan wahid bali yi wannan aiki ne tun ba a fara wannan tantancewa ba don haka yana nufin sunan nasa'i al ba ɗin ƙarama wadda ke hannun kowa wa maja da al'imamu ibnu maja inji yayi kuskure a nan ya ce ibnu majata ko da yake wannan kuskuren naji ya afka harshen shi wahidi a lokacin da ainihin yake karanta sarmul battar ɗin cewa ibnu majata wannan kuskure ne sunan ibn maja wannan hakuri ne ba takuri ba hakuri ne don haka ƴaƴan kwaya biyu da suka hau kai lallai a shafe su ibnu maja ne kuma baka fitar da haɗin ka zo ka ce ibnu majaha a'a ibnu maja kawai ibnu maja ha'un din na sakat ne is silent kamar ka zo ka ce honorable ne kar ka ga sun sa h ka ce honorable kai ma ka zama honorable din ba ho ba o honorable chairman honorable ake cewa ba a cewa honorable ka je ka yi ilimin phonetics da phonemes yace wa ibn maja da al-imam ibn maja a cikin mujalladi na farko na sunan ibn maja shafi na 239 kun ji wannan hadisi wahidu bali na tabbatar mana da cewa ashe akwai wasu halittu sunansa aljanu har ma suna jin kiran sallah bayan jin kiran sallah da suke har ma suna iya yin shaidar wanda ya kiran sallah a ranar alkiyama wannan ya nuna ashe akwai wasu halittu daban sunansa aljanu ba mutane bane salisan hujja ta uku daga cikin jeren giyar hujjojin da ke tabbatar da cewa aljanu gaskiya akwai su wa an ibn abbas radiyallahu anhu ma qala daga sahabi ibn abbas Allah madaukakin sarki ya kara mishi yarda <clears throat> zaka ga dukkan hadisan da ke karkashin wannan babin kakaf yara ne matasa suka ruwaito a cikin sahabbai to haka abin yake tun farkon musulunci kuma haka za a kare matasa su ke karatu su ne ke da kwanyar da karatu ke shiga dattawa Allah ya saka da alheri in sun ji su fara musu sai sun ga tafiya ta yi nisa sun su dawo su bi tun farko haka ake wannan sura musuluncin nan da aka fara shi tun farkon shi tun tarihin shi dama matasa ne duba abin da alqur'ani yake cewa innahum fityatun kaji an ce innahum shuyukhun akwai wannan alqur'ani babu dattawa duk abin da yazo sai ce kada Allah wauta ne wauta ne su kawai abin da aka gina su akan nan tun farko suna da yawa dace su ba abin da za su sake daga kai su sai sun ga tafiyar ta yi nisa za a basu to don haka in ka dubi hadisin farko waye ibn mas'udin hadisi na biyu abisa ibn khudri na uku ibnu abbasin zaka zo ka samu na hudu aisha na biyar abdullahi dan umar na shida na abu huraira na ainihin eh, na bakwai abu huraira na ainihin takwas shine wannan sahabi abdullahi dan mas'udin na tara abu qatadat al-ansari na ainihin goma abu sa'id al-khudri dukkan su waɗannan matasa ne cikin sahabbai shi yasa wallahi matasa ku dage duk wannan firgita ku da za su rinka yi ai akwai manufa za a batar da ku ku ce to ku ku shiryar da mu ku zauna ku koya mana shirya ko kuwa ku ba shirya a hannun ku ba bata <laughs> saboda Allah tu zero ku tu zero ne gaba daya ba malam to saboda haka matasa a dage da tabare na ku ake ba amma wallahi kuna da saurin kai ne sunna baka ga galibi din da kaje kaga an samu ana fada da sunna sai ya wuce shekara arba'in. ya kai hamsin sittin da haka shi har kullum yana nan ɗariƙan nan ita yafi ganin daraja fiye da duk wani abu da zai zo ya face ya tuba ya ce ya tuba shi yasa kaga wasu malaman in ka zo tuba ko ba ma guje zo tuba sai an yi kamar za a rantsar da shi sai ya ɗaga hannu sai ya ɗaga hannu don ya shaida wai ya yi saranda kenan to kaga ya kamata duk wanda ya zo barin ɗariƙan nan ya ɗaga hannu a tabbatar ya fi watsar fa amma kawai sai dai a gan shi ya zo cikin ahalin sunna to ba a gane ba ko a abu lu'lu'a ne abu ulu asal majusi ba yanzu in zai gan shi masallaci banna ai kawo shi wa ibn mas'ud radiyallahu anhuma qala wa ibn abbas radiyallahu anhuma qala ibn abbas Allah madaukakin sarki ya kara musu yarda shi da mahaifin shi ka gani shi ma ibn abbas an haka matsalar ta faru da shi da uwar shi suka musulunta haka tarihin ya nuna da mata da yara suke sallamawa abubakar ya gina masallaci a makka yana sallah mata su zo su kewaye yara su zo su kewaye suna ta kallo suna jin karatu suna jin daɗi tun da larabci yaran su ne ana yin larabci qur'ani kuma lokacin irin larabcin su ne suna jin abin da ake cewa mata da ƴaƴa su ta kuka ga su kuma mushrikai ne iyayen su mushrikai ne mazajen su mushrikai ne sai ka komo gida zaka zagi addinin Abubakar sai ka ta ce a ni yau da ni akai karatun naji ni ma sai da ne kuka saboda tsoron Allah da nake keke din eh to nan da nan sai tsofaffi sai aka yi taro nan da nan ai ba za ta sau ba wallahi abubakar ko dai ka rufe masallacin ka ko kuma dai a san yadda za a yi abubakarin shi ne ya tattara ina shi ina shi ya kintsa tsaye ban musu garin sai wani ibnu da ginna ya haɗu da shi ya ce ya ababakarin sai ina ya ce a ah, dangi na mutanen makka ba su son zamana a makka sun ce sai dai in daina ibadata ni kuma ba zan iya daina ba sai ya ce ka koma wallahi irinka ba a kura shi daga gari kuma ba a barin shi ya fita da kanshi ya koma ya je shi ne ce ya ku mutanen maka na dawo da abubakar ya shiga alfarmata don haka a kyale shi aka bar abubakar abubakar ya ci gaba da karatu yana sallah mata su tare su kewaye suna ji mutanen maka suka ce ibnu da ginna gaskiya wannan jaraba da ka dawo mana da ita ba za ta sa'u ba ko dai mayar mai da amana shi mu far mishi ko kuma ka hana shi ya je ce to abubakar gaskiya matsala ta yi matsala amana da na saka ka ciki na fita sai ce ni kuma na shiga cikin amana Allah kuma karatu ba zan daina ba sallah ba zan daina ba zan fita daga garin ba to shi kenan dole aka ba abubakar to haka matsala ta faru to ibnu abbas da ka shi ya ce da shi da uwar shi suka musulunta abbas ma uban yana can ya taurare cikin dattawa makka ya ki musulunta sai da aka je yakin badar abin kunya dattijo wan uban annabi ya fito za a haɗu da shi za a yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam shine aka zo aka kamo shi cikin kamammu guda saba'in shine sayyidina ali ya zo ya same shi a ɗaure ai kun ga kanin uban sayyidina ali ne shi ma amma tun da kafiri ne bai da wata alfarma sai na ali ya dube shi yace kafirin banza kafirin wuce. ba shi nan yanzu mun dauko ku zamu zo dun yanke ku shi ne yace dan me kuke zagin mu bayan mune wa masallacin Ka'aba hidima muna ciyar da bakin Allah in sun zo aikin hajji ne Allah yace ba kana lil mushrikina an ya ya'muru masajidallahi shahidina ala anfusihim bil kufri daga yau bai halatta wani arne ya sake wa masallacin Allah hidima ba ya yadda kafiri ne amma ya nemi ku alfaharin yana wa ɗakin Allah hidima to Abbas kenan aka zo ya daure ya musulunta duk da wannan kunya da ya sha ka ji kunya ka zo za ka yaƙi ɗanka an kamo ku an yi muku ɗaurin ragon layya ka tuba mana a'a wai duk da haka sai dai fansar da aka ɗora ya yadda ya biya ya ka zo ana karɓar fansa annabi ya zo kan shi ina fansar sai ce ka san ni zan biya fansa ta ni zan biya ta aƙilu ɗan ƙanina da aka kama don haka ba ni da kuɗi manzo Allah yake kada mu haka da kai ka tuna da zaka baro makka ka ɗibi maƙudan kuɗi ka bai wa matarka ummul fadli ka ce gashi idan an kashe ka ta ci da ita da 'ya'yanta. ka tuna tsakani da Allah an yi haka ko ba haka ba sai ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah don wannan magana sirri ce tsakanin shi da matar amma ya ga manzon Allah ya faɗa sai ga kai wannan abin kunya har ina mun ji kunya mun taho yaƙi an kama mu an ɗaure mu kuma yanzu mun faɗi magana an ce ƙarya ne kuma mun san ƙarya muke yi shikenan kawai sai musulunta abbas kenan jama'a mun gane wannan da kyau ko to saboda an musulunta an saba da zaluncin jahiliya da cuta da ha'inci shi yasa abubuwa sai suke wa abbas wahala dan kasuwa ne amma ya saba bada bashi da ruwa saboda an gado abubuwa tun a jahiliya da annabi ya zo zai yi huɗu ba ta bankwana ta arafa sai ce ya jama'a duk wata riba ta jahiliya a yau na tattake ta da kafata duk wanda aka ci bashin shi a jahiliya naira goma da sharaɗin za a kawo mai naira ashirin to na shafi wannan yan kan naira goma shi da aka ci ita za a kawo mai sai ce ribar farko da na fara tattakewa ita ce ribar kawuna abbas saboda su abbas akwai cin riba a lokacin an rayu a jahiliya allah ya kiyaye allah ya ƙara musu yarda kala abdullahi dan abbas ya ce in talaka rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi ta'ifatin min ashabihi anidina ila suqi ukkab manzon Allah ya ɗibi wasu daga cikin sahabban shi suka nufi wajen kasuwar ukkab ka je ka karanta adab zaka san kasuwannin jahiliya suqu ukkab zalmi janna wace ce duk kasuwanninsu na jahiliya yace wajen daidai kasuwar ukkab annabi ya ɗibi sahabbai suka tafi wa qad hila baina shayatin wa baina khabari sama a wannan lokaci kuma an sha makance tsakanin shedanin aljanu da labaran sama wannan shine labarin da nake mana ishara a ɗazu da suna zuwa su jiyo labarai daga sama to a wannan lokaci ai riga an sa shamaki wa ursilat alaihim shuhubu ana aiko musu da yula tauraruwa mai wuta wadda za ta biyo su ta babbaka su faraja'at ash-shayatin ila ƙaunihim sai shaidanu suka koma wurin dangin su fakalu suka ce malakum me ya same ku ne wai lafiya kalu sai suka ce hila bainana wa baina khabari sama ai an sha makanta tsakanin mu da labarin sama wa ursilat alaina shuhub in mun je jiyo labarai ana biyo mu da tauraruwa mai wuta yula kalu sai suka ce ma hala bainakum wa baina khabari sama illa shay'un hadasa babu abin da ya sha makanta tsakanin ku da labaran sama sai dai wani abu ne ya faru akwai matsala fadribu masharik ardi wa magharibaha ku bincika ku buga gabashi da yammacin duniya an ma hadha allazi hala bainakum wa bain khabari sama ku je ku ga menene wannan abin da ya sha makance tsakanin ku da labaran sama fansarafa ulaika allazina tawajjahu nahwa tihama sai waɗannan da suka fuskanto wajen tihama wajen ainihin a ƙasar makka kenan sai suka fuskanto ilan nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai suka zo daidai inda annabi yake wa huwa bi wadi nakhla wa huwa bi nakhla yana ainihin kwarin da ake kira wadin nakhla amidina ila suqi ukab a lokacin annabi da sahabbai za su tinkari wajen kasuwar ukkaz ne sai lokacin sallah sai suka tsaya wa huwa yusalli bi ashabihi salat al-fajr annabi da sahabban shi ne musu kin sallah al-fajr ma sami'u al-qur'ana yayin da aljanu suka ji karatun al-qur'ani wane mutum karatun daga bakin manzon Allah ma suka ji sallallahu alaihi wasallam kun ga karewa iya karatu ta gama ki istama'u lahu sai suka saurara wa al-qur'ani suka saurara faqalu suka ce hadha wallahi allazi hala kunwa wa bain khabari sama wallahi wannan abin shine ya sha makance tsakanin ku da labaran sama fa hunalika hina raja'u ila qaumihim to anan ne da aljanu suka koma wurin dangin su fa sai suka ce ya qaumana inna ina kur'anan ajaba ya ku jama'ar mun ji wani abin karantawa mai burgewa mai ban sha'awa da ban mamaki yahdi ila rushdi yana kaiwa zuwa ga shiriya fa amanna bi dan haka mu mun yarda da shi walan nushrika bi rabbina ahada faufau ba za mu sake hada mu da kowa ba tun da mun ji alqur'ani ashe duk mutumin da ya zama ga qur'ani yana karantawa yana shirka ya nuna bai fahimci ma'ana alqur'anin ba kenan ko kuma yanzu yana karantawa ne baya saurarawa kamar da Allah yake cewa afala yatadabbaruna alqur'an shin ba sa lura da alqur'ani ne in kana karanta kana fahimta shi ne zai amfane ka ba shi da suka saurari alqur'ani suka ce wannan littafi na da burgewa yana kai mutum zuwa ga shari'a don haka mu mun yarda. yaddan mu da qur'ani ta sa ba za mu sake hada Allah da kowa ba fa anzalallahu ala nabihi in ka karanta suratul jinni sai mun zo karshen waɗannan abubuwa jama'a sai an zo an yi takaitaccen bayani game da suratul jinn dan ku tabbatar duniyar nan ta aljanu wata duniya ce wadda take mai girma da abubuwan mamaki har sai da suka kawo sirri da dalilin da yasa suka bata suka ce sun tsammaci cewa mutane da aljanu ba za su yi wa Allah ƙarya ba yaushe za a ga mutum ya kame akan kujera da naɗi da karbi da kwagiri da malafa ya zauna yana karya su abin da ya batar da su kenan sun ɗauka ba irin waɗannan ba sa karya don haka duk abin da suka gaya musu sai su yarda amma yanzu tun da suka ji alkur'ani suka ce ba za su sake ainihin shirka ba a nan ne sai Allah ya saukarwa annabin shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min al ka ce an yi wahayi cewa wasu aljanu sun saurari ainihin alkur'ani shine ibnu abbas ya ce wa inna ma uhiya ilaihi qaulul jinni wannan magana ta aljanu ita ce aka yi mishi wahayi ana ba shi labarin abubuwan da aljanun suka ce in kana son ka ji zantukan aljanu karanta suratul jinni Allah ya sa kuma ka samu tafsirin Malam Bakar Gumi ka karanta ka ji bayanai dalla dalla a ciki yasa ina ga munasaba sai ta kai sai mun zo da tafsirin Rabbul Adhan mun dan ji kaɗan daga irin bayanin da malam ya dangane da menene bayani akan duniyar aljanu daga nan zaka san waɗannan da ke cewa su ne magada malam bakar kuma suna tafsiri da radul azhan maƙaryata ne zunzurutun maƙaryata domin duk abubuwan da suke musu yana nan cikin suratul jinni yana nan malam ya tabbatar tun ma wannan hayaniyar ba ta taso a Najeriya ba balle a ce da ta taso ne ya goyi bayan suwa ne ma'ana dama can shi haka yake Allah ya kiyaye shi ne malam ce rawahul bukhari al-imam al-bukhari ya rawaito wannan hadisi a cikin mujalladi na biyu shafi na ɗari biyu da hamsin da uku sai ce fathul bari kenan wa muslimin da al'imamu muslim a cikin mujalladi na hudu shafi na ɗari da sittin da takwas nawawi ya tare da sharhin nawawi kenan wallaf zin al-bukhari wannan lafazin da kaji an kawo na al-imam al-bukhari ne yanzu wannan yana tabbatar maka da cewa ashe akwai aljanu ashe aljanun nan har nufin suna yi ashe har zuwa su ne sararin samaniya suna je tutuka suna zuwa suna kawo bokaye haka Allah ya faɗi a cikin alkur'ani yake yulquna sam'a suna zuwa suna ɗibo zantutukan da suke jiyowa su wurgo zuwa ga bokaye sai Allah ya yake wa aktsaruhum kazibuna mafi yawancin aljanu kuma makaryata ne rabi'an hujja ta hudu daga cikin jeran giyar hujjojin hadisi da ke tabbatar da cewa aljanu gaskiya ne wa an aisha ta radiyallahu anha qalat aisha Allah madaukakin sarki ya kara mata yarda ta ce قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ظن الله ياتي خلقت الملائكة من نور an halicci mala'iku daga haske, haske da kake gani shine madda, shine sinadari da Allah ya ɗiba ya halicci mala'iku da su. Wa khuliqal jannu min marijin aljani kuma an halicce shi daga harshen wuta, in ka hura wuta tana ci wutar te zafi sosai tana balbali to daga saman nan inda kake ganin yana kore kore shine marriage wannan leɗe wannan harshe na wuta mafi zafi shi Allah ya ɗiba ya halicci aljanu wa khuliqa adamu ma wusifa lakum adamu kuma an halicce shi daga abin da aka siffanta muku shine yumbu yanzu in kana musun cewa aljanu an halicce su daga wuta to sai kai musun cewa adamu ma an halicce shi daga ƙasa sannan kai musun cewa an halicci mala'iku ma daga haske don abin da mutane ke cewa to yanzu nan in an ce an halicci aljanu daga wuta to yaya ake su shiga jikin mutum kuma bai konewa kaga wannan ban kaura ce da rashin kan gado a cikin ilimi yanzu kai naka baban adamu da me aka ce an halicce shi da ƙasa yanzu kai ƙasa ne ba nama bane da ɓargo da ƙashi to ya aka yi wannan ganin nama a jikinka zai sa ka ce a'a to ya za a ce asalin mu kuma an halicce mu daga ainihin ƙasa rashin kan gado ne adamu aka halicce shi daga ƙasa shi da aka halicce shi daga ƙasa sai kuma halitta ƴaƴan adamu sai ta juya kuma sai ta zama da maniyi dan haka zaka ga siffar halitta a cikin alkur'ani siffa biyu ce in Allah ya zo magana akan adamu sai ce ƙasa in ya zo magana akan mu sai ce maniyi mu da maniyi aka yi mu amma asalin mu daga ƙasa ne shine adamu shedanu asalin aljanu na farko an yi su da wuta ne to shikenan sai suka juye kuma sai suka zama ainihin iska don haka sai su iya samun damar shiga jikin ɗan adam ba tare da ya ji ainihin ƙunar wutar ba kuma wasu na ce a ah, to an ce an halicci aljani daga wuta ta ya za a saka shi a wuta wuta ta mai azaba i eh, yanzu kai an ce da ne aka halicci asalinka ƙasa amma aka ɗauki goge aka kwaɗa maka dan Allah baka jin zafi ba ka riga ka faɗi kenan sai sa kai ka sallama abin da Allah yake da manzo Allah yake sai ka zauna lafiya wannan laukaniyat law kulika bi kaza la da an yakuna kaza duk wannan kafirci ne tunda dai manzo Allah yake maka an halicci aljani da wuta ka yadda wannan hadisi al-Imam Ahmad ya rawaito shi yasa malai yake rawahu Ahmad al-Imam Ahmad ya rawaito shi a cikin mujalladi na shida shafi na 153 da shafi na 168 wa Muslim da al-Imam Muslim a cikin ainihin wato mujalladi ko juz'i na 18 shafi na 123 sai yake Nawawi ka duba ainihin Muslim tare da sharhin Nawawi Allah madaukakin sarki ya shirya da mu saboda yadda lokaci ya to za mu saurara anan sai an zo karatu na gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika